صح صح صح, صح. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بينك أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya azurta mu da ragowar numfashi har zuwa wannan walaha mai tarin albarka ta lahadi goma sha hudu ga watan ramadan wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha hudu ga watan agusta shekara ta 2011 miladiya bayan a darasinmu na jiya cikin taimakon Allah ta'ala mai kowa mai komai mun kammala abin da ya shafi magana a kan wasu yoyi goma na cikin suratu al'an'am faɗin Allah ta'ala ƙul ta'ala a tulma rabu kuma alaikum Allah shirku bi shai'a wa bil ni ihsana wala ta a auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu ila bil haqq wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan bihi la'allakum taqiluna da sauran abubuwan da suka biyo baya na ayoyi guda uku muna roƙo Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala ya amfanar da musu ya sanya waɗannan wasu wasiyoyi guda goma na muka ɗauki tsawon darasi uku muna yin bayani a kansu Allah ta'ala ya albarkace mu da su ya zamana mun fa'idantu kuma mun yi aiki da abin da muka samu domin sau da yawa abin da ake kuka da shi ba ilimin ba aiki da shi kuma ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana an kuka ji tsoron Allah ma'ana kuka yi ilimi kuka yi aiki da shi sai Allah ta'ala ya buɗa muku ya ba ku falala ya ba ku abu kaza ya ba ku abu kaza to kuma aiki da ilimi ana yin shi ne cikin duk abin da maka daɗi ko bai maka daɗi ba kada ya zama na ayoyi da kaji an ja sun saba maka ka ajiye su gefe guda waɗanda kaji sun yi ma daidai ka dinga tafiya da su ko ina ina kana abin nan nasu ka ayoyi na alkur'ani dama haka rayuwa take wata rana ka ji ayoyin sun bata kanka wata rana kuma ka ji sun yi daidai da kai tun da daman ba sa duba halhal wani ɗaya daga cikin bayi tsari ne wanda yake idan aka bi shi duniya za ta gyaru al'umma za ta tsarkaka muna roƙon Allah ta'ala ya tsarkake mu da izinin Allah ta'ala a yau za mu tashi a cikin suratul a'raf za mu shiga suratul a'raf kai tsaye bayan da a darasa da suka gabata maka tsaya maka karanta ayon da ke cikin suratu al'an'am suratul araf ita ce sura ta bakwai a jerin gwanon surorin alkur'ani mai girma na tartibi in kika ce suratul fatiha ɗaya kenan suratul bakara biyu suratu al'imran uku suratu nisa hudu al ma'ida biyar suratul an'am shida kenan yau suratul araf ta zama ita ce sura ta bakwai suratul an'am sura ce makiya kuma kasancewar ta sura makiya abu ne wadda suratul araf suratul araf sura ce makiya kasantuwar sura ce makiya abu ne wadda saboda ya zama wadda ibn al-hassar da ya lissafa almadaniya almuttafaqu alai guda ashirin ya lissafa almuktalafu fi wanda aka yi saɓani makiyance ko madaniya guda goma sha biyu nawa kenan talatin da biyu sai ya ce wa masu wa za ka makiyun na zulhu duk wanda ba waɗannan biyun ba duk wanda bai shiga cikin almadani almutafaku alaihi ba duk wanda ba ta shiga cikin almuktalafu fiha ba to sunan wannan eh almaki na ce yawwa almadani duk wacce bata shiga almadani almutafaku alaihi ba bata shiga almukhtalafu fiya goma sha biyu ba to wannan surar sura ce wacce take makiya isa ya ce wa masu wa zaka makiyun tanazzulhu kuma idan aka ce maki ita ce sura ko aya da aka saukar da ita ga annabin tsira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ma'aikin Allah ya yi kaura daga Makka zuwa Madina a cikin waɗannan shekaru goma sha uku duk surar da aka saukar da duk da aka saukar da duk hukuncin da aka saukar sunan shi almakki idan hukunci ne idan aya ce kuma sunanta almakiya amma idan bayan da ma'aikin Allah ya kaura ne yayi hijira kenan daga maka ya koma madina aka saukar to sunan wannan ayar makiya ko sunan wannan surar makiya ko sunan wannan hukuncin abin nan sunan wannan ayar madaniya sunan wannan surar madaniya sunan wannan hukuncin almadini saboda an saukar ne bayan ƙaura ma'ana bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina abin da ake nufi abin nan eh, mai yake da suna al-imam al-qurtubi yace suratul a'raf sura ce wacce take makiyya in banda ayoyi takwas ayoyi takwas su ne surorin da suke ba makiya ba kenan madaniya ne to ku a cikin sura mai aya 200 da 'yan kai idan aka cire idan aka ce aka cire su ayoyi takwas ai gaga ba za ta rinjayi sauran ba dan akwai ayoyi takwas a cikin surar wanda suke madaniya ai ba za a kira surar madaniya ba kisa sai ibn hasan ya ce wa rubba mastuthniyat ayun min as-suwari sau da yawa ana istisna'in waɗansu ayoyi a cikin sura sai a ce surar makiyya ce in ban da aya kaza da aya kaza da aya kaza ko kuma a ce surar madaniya ce in ban da aya kaza da aya kaza da aya kaza waɗannan ayoyi guda takwas su ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wasu an alƙaryatin lati kanat hadirat bahari iz na fi sabti iz ta'tihim hitanuhum yau musabatin shara'anu yau mala asibituna la har zuwa daga nan zaki lissafa har zuwa ayoyi takwas a jere su ne ayoyin da suke almadaniya kuma in kika kallaci ɗanɗanansu lallai ɗanɗanan zai baki cewar in kika saurari zaki cewar ayoyi ne waɗanda suke madaniya domin Allah ta'ala ce wasu alhum ka tambaye su su ahalil kitabi an alƙaryar lati kanat hadirat al-bahari dangane da alƙaryar nan da marayan nan da ta kasance dab da kogi to kuma kun ga a makka babu ahlul kitab dama a madina ne yake ake da yahuda da nasara kenan ayoyin suke nuna cewar sun sauka ne a madina surar da muke magana ita ce suratul a'raf idan aka ce al-a'raf jam'i ne na al-urfu ko dai al'urfu ko al'urufu ainun ra'un fa ainun bidonma ra'un bidonma sai zama uruf kenan ko kuma ainun bidonma ra'un biskun idan ka ce uruf ana nufin abin da yake a sama kullum da wannan ko abin da yake a sama kamar idan a bujimin sa ne me yake a saman bujimin sa baki daya tozo sai a ce urfu saur kenan tozan sa idan aka ce zakara me yake a saman shi wannan abin nan kullura wannan abin da wannan jannan da yake a kansa shi a kira shi urfu dik kullura da wannan shi ya kirba da urf ina ka ce araf jam'insa kenan kun lura da wannan ko ina aka ce araf ya zama jam'ur urf kenan za mu zo mai maganar me yasa aka sanya ma surar da sunan suratul araf yanzu dai masu mai ake nufi da da urf nam idan aka ce al'araf shi ne jam'insa kenan idan aka ce al'araf ko idan aka ce urf tun da zaman gane shi a bakin a ta misali guda biyu da aka bayar misali na bajiminsa cewar tozan shi shi ya ke nufi da urf don shi ne a sama ko kuma zakara wannan abin da yake kansa shi ya ke nufi da urf to idan aka ce a araf a nan shi ne abin da bahaushe yake cewa tozan la'arafi shin ji sunan hitozo kun ko wani wuri ne da yake a sama shi ba wuta ba shi ba aljanna ba da waɗansu za su shige shi Allah ta'ala ya tsare mu su waye za su shiga wannan wuri ku lura ranar alkiyama rana ce da za a ajiye ma'auni a auna ma kowa abin da ya aikata walwazu ne izini ma'izin ilhaq faman sauƙulan mawazinu fa'ulayaka humul mafulihun wa man khafat mawazinu fa'ulayaka lazina khasiru an fusa bi ma bi ayatina ya zulimun Allah ta'ala ce wal ma'auni abin awo yau ma'izin a wannan ranar alhaƙo ma'auni ne na gaskiya faman sauƙulat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi i nauyi alkhairinsa ya rinjaye sharrinsa kuna ji? Allah ta'ala ce fa'ula'ika humul mafilhud waɗannan su ne ‘yan aljanna sun rabauta ko bursuna ba za su yi ba in dai alheri ya rinjaya ma'ana kenan tana da alheri hamsin tana da laifi arba'in da tara kullura ruwa ta sha wannan ba maganar cewar sai ta yi bursuna na uh, abin nan maki 49 sai ta yi kaza sai ta yi kaza duk babu wannan Allah ta'ala cewa yi faman thaqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi i nauyi fa wala yakumul muflihun waɗannan sun rabauta kawai to kuma kar ku manta in dai akwai shirka a cikin abin a cikin wancan laifin in dai akwai shirka akwai bokanci a ciki akwai tsafi akwai canfi to kwata-kwata shi zai rinjayi kyakkyawan aiki domin shirka tana lalata aiki ne baki ɗayan shi inna man shirk billah faqada حرم الله عليه الجنة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين kuna ji na ko wannan bangare na farko kenan shine duk mutumin da kyakkyawan aikinsa suka rinjayi mummunan aikinsa wannan ya tsira Allah ka tsiratar da mu na biyu shine wanda mummunan aikinsa suka rinjaye kyakkyawan aikinsa Allah ya tsare mu Allah ta'ala ce wa man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa ya zama sassauka babu komai a ciki fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan sune waɗanda suka asarar kawunan su bima kanu bi ayatina zalimun saboda abin da suka kasance na ayoyin mu suna zalunta kawunan su kuna ji na ko to haga anan waɗannan sun yi asarar kawunan su kuma wannan ayar da ke cikin suratul araf ubangiji Allah madaukin sarki ya bada misalin ta a cikin suratul alqari'a ce fa amma man faqalan mawazinuhu fa ulai fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khafat mawazinuhu fa umuhu hawiya wa ma adraka ma narun hamiya wanda mummunan aikin shi yarin da yake kyawun kenan ba ta karatu alkur'ani ba ta zikiri ba ta kaza sai an namimanci sai gulma sai ɗaukan magana da ɗauka daga nan takaicen ta ɗauka daga nan takaicen ta raba aure wajen dozin guda da gulmace-gulmacen ta da waye-waye nata duk waɗannan abubuwa zaki gansa suna da nauyi ne a ma'auni suna da nauyi a ma'auni ta raba zumunci ta raba kaza ta raba kaza ta raba kaza ta raba kaza Allah ya tsare mu to kun ga yanzu mun ji magana akan abin da ya shafi waɗanda ma'aunansu ya yi wanda alkhairi ya rinjayi na shi mun ji magana shi wanda kuma sharri ya rinjayi aikinsa mun ji maganarsa to abu na gaba shi ne wanda wanda ya daidai wa daida da sharri da alkhairi sun zama daidai shi kuma fa alkhairinsa da sharrinsa ya yi daidai wa daida ma'ana alkhairinsa bai rinjaye sharrin ba sharrin bai rinjaye alkhairin ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to waɗannan su ne ‘yan tozon la'arafi za a je a ajiye su a wani wuri ne in tiririn jihannama ya tiraro sai ya buge su idan sanyi na aljanna ya bugo sai ya buge su Eh, ai kuwa ai suna da alkhairi hamsin suna da sharri hamsin kuma ubangijin ka Allah madaukin sarki ba zai zalunci kowa ba to amma cikin waɗancan da ɓangare na biyu da muke magana mun yi magana wanda kyakkyawan aikin shi yarin jayi mummuna wannan aljanna ce kai tsaye na biyu wanda mummuna irin jayi kyakkyawa hukuncinsa ita ce wuta ya wuce wuta ya je ya yi bursuna na adadin wannan laifin da ya yi kullura saboda yana da lada misali yana da alkhairi goma bisa ɗari yana da sharri casa'in da tara abin casa'in bisa ɗari to kenan yanzu in aka ce zai dawwama a wuta ta har abada to ya batu alkhairinsa wala ya zulmu rabuka ahada zai je yi bursanansa na wannan laifin da yi sannan ya dawo zuwa gidan aljanna wa qul yukhrijullahu al-azim fadli min an-nari ajsada min al-fahmi tutarahu ala an-nari fil firdaus tahaya bi ma'i ka habbi hamil sayl idh jaa yatfahu kun ga wadannan kenan in Allah ta'ala ya ga dama sai iya fi mushi ba tare ma da ya shiga wutar ba bursunan ba to amma duk wannan fa idan babu shirka a ciki ku in babu shirka a ciki babu canfe-canfe babu waye babu waye babu waye babu waye a ciki Allah ta'ala ya sauke to amma yanzu idan ana magana ne akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi yan a'raf da Allah ta'ala ya ce wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum kun ji suna inda a'raf yazo kenan ko wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa hum yatma'un وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون Allah ta'ala bayan ya yi maganar ‘yan aljanna ya ce wa na da ashabul jannati ashaban nari sai ‘yan aljanna su kira ‘yan wuta su ce da su an kada nama ma adana rabuna hakan lalle kan mu mun samu abin da ubangiji ya mana alƙawarin shi na gaskiya mun shiga aljanna duk abin da ya faɗa mana a duniya za a yi kaza za a yi kaza akwai kaza akwai kaza mun same shi dahir fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma 'yan wuta Allah ya sauke kun samu abin da ku ya muku alƙawarin shi na gaskiya qalu na'am sai su ce na'am a wannan lokaci fa azana mu'azzinun bainahum sai wani mai yekuwa yekuwa tsakanin su tsakanin yan wuta da yan aljanna yace Allah anatullahi alal zalimin cewar tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai suwaye allazina yasudduna an sabilillah sune dukkan waɗanda suke kange mutane suke hana su su isa zuwa ga tafarkin Allah wa iwajan kuma kullun suna fatan tafarkin Allah ya zama ya karkata wa hum bil akhirati kafirun abu na gaba su kuma dangane da abin da ya shafi lahira duk ba su yadda da ita ba suna ganin kawai a ci duniya da tsinke a yi ta ta kare anan duniya Allah ta'ala ce wa bainahuma hijab a tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai wani hijabi akwai wani shamaki sai Allah ta'ala ce wa alal a'rafi kun ji ina sunan yazo ko akan tozalla arafa din rijalun akwai waɗansu mutane ku lura rijalun waɗansu mutane ba waɗansu mazaje ba in ji ce waɗansu mazaje ban da mata kenan eh waɗansu mutane kamar da Allah ta'ala ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah saboda haka lafazin rijal kadai yana shafin maza da mata shi za zaki lura dukka na ta'abirin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yake magana akan gado yace fa ma abqatil fara'idu fali aula rajulin zakarin fali aula rajulin zakan da yake magana akan akan abin nan akan al-mahjub ko wal jaddu mahjubun al-miras bil abi fi awal thalatha yace wa al-arafi rijalun ya'rifuna kullan bi simahum su yan tozal arafi suna gane kowa ya'rifuna kullan suna gane kowa tsakanin yan aljanna da yan wuta bi simahum da alamunsu wa nadau ashabal janna sai yan la'arafi su kira yan aljanna su ce da su an salamun alaikum kukan amincin Allah ya tabbata a gare ku amincin Allah ya tabbata a gare ku in juwa in ji yan la'arafi suke faɗa ma yan aljanna Allah ta'ala ya ce lam yadkhuluha da huluha su yan la'arafi har yanzu ba su shige ta ba wa hum yatma'un amma suna kwaɗayinta kenan ƙarshen su shine ne za su shiga wannan fa a lokacin da suka ga yan aljanna kenan sai Allah ya ce wa'iza surifat abu saruhun kuma idan aka karkatar da gannansu ai ba za su iya ɗage idansu daga aljanna su koma su ga wuta ba sai Allah ta'ala ce wa'iza surifat ku lura a na wuta ba a na aljanna ba a ce wa'iza surifat ba a'a ita kawai za su dinga kallo suna kallon ne sai a karkatar da gannansu zuwa kuma wuta wa idza abu saruhun. idan aka karkatar da gannansu tilqa ashabin nari zuwa kuma ga yan wuta ƙalu sai su ce rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin ya Allah karka sanya mu da mutanen da suke azzalimai to kun ga waɗannan su ne waɗanda suke al-araf wanda yake anan ne aka samu sunan al-araf Allah ta'ala cewa na da ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum haka nan dai al-araf suke kira daga nan da aka samu abin da muka samu sunan surar suratul araf kuma abin da ake nufi da al'araf shine wani tozo ne ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsirin da yake kuma yana da ƙarfi shine wani tozo ne da za a ajiye mutane a wurin wanda yake mutanen da laifinsu da alkhairinsu ya zama iri ɗaya daidai wa daidai wani bai rinjayi wani ba to a nan za su zaman jiran tsammani har dai ubangiji allah maɗaukin sarki kuma ya shigar da su cikin rahamarsa kusan ubangiji ba a zalimi ba ne wa ma kana abin nan wa ma rabu ka bi lil abin. subhanahu wa ta'ala saboda cika adalcinsa wanda ya kaza gana shi wanda ya kaza gana shi zai ke tambaya kuma wacce na ta yi zaba hamsin hamsin fa ita kuma ga yadda ta zai kasance Allah ya sauke Mana ya ce al-mawdu'ur ra'isi abin nan babba abin da wannan sura take karantar da mu babba abin da wannan sura mai albarka suratul araf take karantar da mu shine zaro man yatawallawna ghayra Allah gargadin duk waɗanda suke jibantar wasu koma bayan Allah ana gargadin su ana jin su bi halaki duniya da cewar za su samu halaka a nan duniya wa azabil akhirah da kuma azabal lahira abu na nauke nan na biyu abu guda biyu na farko dai ana gargadin su Allah ta'ala ce kitaban unzila ilayka kitabun unzila ilayka فلا yakun في صدرك حرج فلا yakun في صدرك حرج لتنذر bihi wa للمؤمنين لتنذر به وذكرى للمؤمنين ayi gargadi da shi kuma a tunasar da muminai. sai Allah ta'ala ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi duk abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukan muku daga wurin ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wani abu koma bayan Allah maɗaukin sarki koma bayan abin da ya ce da ku mana ya ce wa'annan haƙa ya ce gaskiya walbaɓila da ƙarya da'iman a koda yaushe fi tsara suna cikin faɗa ne kullum ƙarya da gaskiya ba cikin faɗa suke wata rana in aka samu azzalumai suka daga ƙarya ake mata fenti aka sa mata shadda aka sa mata kaza aka mata kaza sai mutane su dinga kallanta ita ce abu mai kyau Allah ta'ala ce bal naqzifu bil haqqi al batil fayadmahu fa idha huwa zahiq wala al waylu mimma tasifun kuma wannan zai nuna miki lalle gogormai da annabawa suka yi a cikin wannan surar lalle an yi kara kaina tsakanin ƙarya da gaskiya laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره haka na annabi nuh alaihi salatu wasalam aka biyo shi da na annabi hud yace wazkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi haka nan bayan kuma annabi salih mutanen samudawa haka zage kowanne ta gogormaya da annabawan da sannan kuma aka zo aka abin nan aka shiga kisar annabi Musa alaihi salatu wasalam a wai an tsallake su dan in yi magana cewar su suka fi yawa ai kafa akai ga annabi shu'aibu akwai na annabi lut kullu akwai na annabi lut alayhi salatu wassalam to zaki ga haka ƙarya tsakanin abun nan fada tsakanin ƙarya da gaskiya haka yake dimin da'imu sai dai kai abin da zaki sa ido kullun ki ji abin da yake ya taho daga gidan annabta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ki riki yayi miki daidai ko bai miki daidai ba yayi ma wani naki daidai ko bai miki daidai ba dan za a yi miki hisabi ne da abin da kika aikata ko kika faɗa ba za a yi miki hisabi da abin da wata ta aikata ba ku lura da wannan ba za a yi maka hisabi da abin da wani ya aikata ba saboda ka dan faranta ma wani rai karki zai ki saba ma Allah sai sai abu na gaba abu na gaba kuma shine ayar da zamu karanta ayar da zamu karanta ita ce aya ta arba'in da hudu a cikin wannan sura aya ta hamsin da hudu a cikin wannan sura ita ce ayar da zamu karanta bari baba abdurrahman ya ce mama abdurrahman ta karanta ku Hmm. a ɗaga murya sosai a ɗaga murya sosai aya ta hamsin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu al'araf wanda yake da izinin allah ta'ala darasinmu na yau a kanta za mu fara bayan mun yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi surar imam shatubi rahimahullah azza wa jalla yana cewa la'alla ilaha al'arshi ya ikhwati yaqi jama'atana kullal makarihi wala ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي wa وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا ربي أنت الله حسبي وأدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا إمام الشاطبي يا كرنت وانا نبانيا كمل مقدمة da zai shiga asalin abin da ya shafi karatun ya yi mukaddimasa mai beti 94 e wannan mukaddima ce kawai da zai shiga karatun ne sai ya rufe waɗancan baitoci 94 da waɗannan baitoci biyar sai ya zama na sauran baitocin ya yi su abin nan baitoci 89 ya yi su ne akan mukaddima abin nan baitoci 90 ya yi su akan mukaddima ne waɗannan baitoci guda hudu su ne kamar addu'a da yi ya ce la'alla ilahal arshi ya ikhwati yaƙi ya ce muna fatan ubangijin al'arshi shi suhanu subhanahu ta’ala ya tseratar da yan uwanmu ya tseratar da na kullal makare huwala duk abin da yake abin ƙi ne Allah ya nisantar da mu shi wa yaj'aluna mimman yakunu kitabahu kuma ya sanya mu cikin waɗanda suke littafin shi Allah ta'ala din wani littafi kenan qur'ani zai kasance shafi lahum masu yi musu ceto izma nasuhu a lokacin da basu bashi ba eh basu bashi ba mutum ya bar qur'ani kan yaushe qur'ani zai ceci shi eh ai qur'ani zai ceci wanda yake karanta shi ne an mutum ya aje qur'ani ya je yana ta karanta waɗansu abubuwa ko ma kawai ya shiga har shi ta ga gaba cikin ahal qur'an kenan Allah ya sa kai da zama cikin wanda qur'ani ya kai karasu wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi takhadhu manzo Allah ya kai karasu wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi takhadhu hadha alqur'ana mahjura yace idman sufim hala yace wa billahi hawli wa atusami wa quwwati wa mali illa sitirhu متجللا فيا ربي أنت الله حسبي ودتي عليك أتمادي وضارعا متوكلا وبنجي على من يكون سركي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض من سوى مقابع ديكينا في ستة أيام من سوى مقابع نوكينا بيوتينا ثم استوى على الأرش من سوى مقابع نوكينا من سوى مقابع أوكينا يغش الليل النهار من سوى مقابع نوكينا يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري من سامنو كنا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين باكو كنا وبنجي سبحانه وتعالى يتي إن ربكم للي أبنجي ku lura lalle saboda harfin إن سنتي إن inna harfin nasbin wa rabba ismu inna mansub wa huwa mudaf kum mudaf ilai allahu khabar inna inna rabbakum lalle ubangijinku mahalicinku allahu shine allah allazi khalaqa samawati wal'arwa wanda ya halitta samai bakwai da ƙasai bakwai subhanahu wa ta'ala ubangijinku abin ku. Shi ne Allah maɗaukin sarki wanda ya halici sammai bakwai da ƙasai bakwai Shi ne abin bautar ku kenan ba ku da wani abin bautan da ba shi ba babu wani wanda zaki roƙa wanda ba shi ba tunda duk girman buƙataki ba ta kai girman halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai ba eh to to me kuma sai kin wahalar da kanki sai kin je wurin wani sai kin je wani ya tsiyata ki baki ɗaya? Allah ta'ala ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda lalle ubangijinku shine Allah wanda ya halici samai bakwai da kase bakwai ku lura allazi khalaqa wanda ya halici as-samawati samai bakwai muka karanta ko wal ardi da kuma ƙasai bakwai dole cewa anan as-samawat aka kawo ba a faɗi adadin su ba al ardi ƙasa din aka kawo ba a faɗi adadin ta ba za mu fahimta a wannan gabar faɗin Allah ta'ala da ya ce ubangijinku shi ne Allah wanda ya halitta samai bakwai da ƙasai bakwai haka nan ya faɗa wata ayar ya ce ya ayyuhan nasu ta ƙorabba kuma lade ya halaka kumin nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya ashe shi Allah da ya halicce samai bakwai da ƙasai bakwai shi ne kuma wanda ya halicce ku kun fahimci wannan nan shi ne mahalicin samai bakwai da ƙasai bakwai shi ne kuma mahalicinku ya ayyuhu an-nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun shine wanda ya halice ku shine wanda ya halice waɗanda suka zo kafin ku kuna jina to kun ga wannan lalle ilalla mahalicin kowa da komai kulillahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin kowa da komai to ko shine mahalicin kowa da komai sai ka bauta mai shi shi kadai dan ba kai ka halice kanka ba ba wani ne wanda ba Allah ta'ala ya halice ka ba to tunda ko shi ya halice ka shi ya fi cancanta ka bauta mashi dan shi i maka ni'ima ne samar da kai inda ya ga dama sai ya bakka a babu tunda na san da cikin masallacin nan shekara 150 baya babu wani wanda ke da rai a cikin masallacin nan inda za a dauko rijista waɗanda suke raye a shekara 150 baya ban yi tsammanin ana akwai eh ban sanyi ba ko sai dai baba kuna jina to ashe ni ima ce da Allah ta'ala i maka ya samar da kai kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wallahi ba karam falala bace wannan kada mutum ya je ya lalata rayuwarsa me ya lalata rayuwarsa ya tafi akan tafarkin da Allah da manzan Allah ba su ɗora shi kai ba yana zaton yana kan daidai sai ranar alkiyama ya ga ya ɗebi daji ne hal kun bil na a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati duniya wa hum yahsabuna annahum nunan sun'a su ne waɗanda suka lalata ayyukansu baki ɗaya a rayuwar duniya wai suna tsammanin su suna kyakkyawan aiki ne kuma Allah ta'ala babu ruwan shi akan wannan tsoraka Allah wanda ya halice ki wanda ya samar da ke daga babu wanda ya miki kaza ya miki ga shine mafi cancantar da zaki bauta mishi kuma wannan bauta kada ki hada shi da kowa kamar yadda wurin halitta ki bai hada bai hada bai nemi taimakon kowa bai nemi agajin kowa wurin halitta ki ba Allah ta'ala ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda lalle ubangijinku shine wanda ya halice sammai bakwai da kasai bakwai sai mu je a kan ƙarin da muka yi na asamawat samai bakwai da ƙasai bakwai ubangiji allah maɗaukin sarki a nan da muke magana bai kawo adadin samai ɗin ba kamar yadda bai kawo adadin ƙasai ɗin ba amma a ayar da ke cikin suratu al-isra ya ce tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai suna mashi tasbihi wal ardu haka nan da kasai bakwai suna mashi tasbihi wa man fihin haka nan da duk abin da ke tsakaninsu abin da ke cikinsu suna ma Allah tasbihi Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi face yana tasbihi haɗi da gode ma Allah madaukin sarki yana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah kenan ko mutun yayi ko kada yayi ko ki ko kada ki akwai masu yi yanzu mun samu ayar da ta nuna mana sama nawa ce bakwai ce Allah ta'ala yana cewa cikin suratul talaq Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wadannan ayoyin guda biyu duk ku aje musu da ta Isra'i da wannan an jima zan neme ku su eh ku aje min su an jima zan neme ku waɗannan ayoyin ayat take cikin suratul isra tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum ku rike mun wannan ayar da kuma wannan ayar Allahu alladhi khalaqa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ku rike mun ita Allah ta'ala ce Allahu ladzi khalaqa sab'a samawat Allah fa shi ne wanda ya halicci sammai bakwai Allahu ladzi khalaka sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna sai ya ce wa min al-ardi mislahunna hakan nan ma ƙasa kwatankwacin sama ne ma'ana sama nawa ƙasa kuma nawa bakwai to amma a larabci da Qur'ani ya sauka da yaren larabci ba su da jami'in al-ardu ma'ana jami'in al-ardu yana musu nauyi akan su ce al'arduna larabawa abin yana musu nauyi a kansu ce al'arduna ya zama jam'in ƙasa kenan saboda haka ba kasafai suke faɗan wannan ba ba wai yana da nauyi ne a wurin Allah maɗaukin sarki ba kasance ƙor'ani an saukar da shi da larabci ne sai aka bi tsarin su sai Allah ta'ala ya ce to sai Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna ma'ana Allah maɗaukin sarki shine wanda ya halici sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai da kuma abin da ke su baki ɗaya sai mu je gaba ta nawa ta biyu gaba ta biyu fi sitati ayyamin ya yi wannan halittar ne a cikin kwanuka shida ya halitti sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu da abin da ke sasanninsu da komai da komai nasu a cikin kwana nawa cikin kwana shida farawa daga yaushe litinin abin nan lahadi kammalawa kuma juma'a ma'ana lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a su ne kwanuka guda nawa kwanuka shida a lokacin akwai kwanuka ne akwai dare da rana ne shi ne malaman tausiri suka ce a lissafinku in za a ƙididdiga a fito muku da shi fili haka ku za ta iya ɗauka a kwanuka guda nawa guda shida farawa daga lahadi kammalawa kuma juma'a to kusan yahudawa wanda allah ta'ala ya tsine mawa ne tsinannu ne لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى Maryam مريم ذلك بما عصوا وكانوا wa kanu la ya na an munkarin fa'alu labisa ma kanu fa'aluna sai suka ce wai Allah ya huta ne a ranar bakwai ranar asabar wai ya gaji a billah sai suka dauki ranar asabar ta zama ranar hutu mu Allah ta'ala ya ce wa ma masana min lughub babu wata gajiya da ta taba mu nam za ki iya tambaya ki ce a'a eh, amma Allah ta'ala ce inna ma amruhu ara arada shay'an an yaqula lahu kun kun ku kuke kun ku kuke kun ni cewa na kun yawa idan ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya nufaci zai yi abu yana cewa da wannan abun ne kun kasance kawai haka zai ce sai abin ya ta kasancewa to amma kuma gashi sai Allah ta'ala ya dauki ya nuna mana kwana shida ya dauka yana halittar samai bakwai da kasai bakwai eh sai malaman tafsiri suka ce kenan wannan yana nuna mana bi sannu sannu ana koyar da mu bi sannu sannu ne kun lura da wannan Allah ta'ala yana yana sane ya ce da sammai bakwai da kasai bakwai kun su kasance kawai amma sai ya yi su a kaza kaza don a nuna maki abu bi sannu sannu ba bi a gurguje ba ba bi da sauri ba Allah maɗaukin sarki ya ce fi su a yamin cikin kwanuka shida nan to yanzu mu samu adadin kwanuka shida a jumlace da ubangiji Allah maɗaukin sarki halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikinsu to ita sama a kwana nawa aka halice ta ƙasa kwana nawa duwatsu da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza su kuma fa eh kun gane tambayar tun da yanzu halittar sammai bakwai ne da ƙasai bakwai aka yi su cikin kwana shida to kwana nawa aka halicci sama kwana nawa aka halicci ƙasa abubuwan da ke ƙasa ɗin su duwatsu da kayan ado da kome da kome su kuma kwana nawa aka halicce su don mu fitar da lissafin ya zama nawa shida ɗin dai sai mu koma cikin suratul fusilat aya ta tara abin da ya gaba Allah ta'ala ya ce ƙul a inna kuma la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin ƙul ya ke wannan annabi mai daraja ka ce a innakum yanzu shin ku la takfuruna za wallahi za ku dinga kafircewa ga zai khalaqal al'arba wanda ya halicci ƙasa fi yau mai ni a cikin kwanuka biyu wata ji aluna lahu an dada ku dinga sanya mashi kishiyoyi zalika rabul alamin wanda i wannan fa shine Allah ubangijin halittu yanzu a wannan ayar ta nuna mana Allah maɗaukin sarki ya halicci ƙasa a kwana nawa kwana biyu nam abu na gaba waje alafiya rawasiya min fauqiha Allah ta'ala ya ce waje alafiha rawasiya ya sanya mata manya-manyan ƙusoshi su ne duwatsu kenan wa alƙafil ardi rawasiya an tami da bikun Allah ta'ala ya sanya manya-manyan duwatsu a ƙasa don kada ta dinga kaɗawa alam na ji alil arda mihada wal jibala duwatsu suka zama autad ƙusohi da za su riƙe ƙasa an ba kawai sai da dinga kaɗawa da ku ai waɗanda sun shiga kwale-kwale ko suka shiga jirgin sun ji haka ko Allah ta'ala ya ce wa ja'ala fiya rawasiya min fawqiha Allah ta'ala ya sanya mata manya-manyan duwatsu a saman ta ita ƙasa din kenan wa baraka fiha ya sanya mata albarka wa qaddara fiha aqwataha ya sanya duk abubuwan da suke zama ado ga ƙasa fi arba'ati ayyamin a cikin kwanuka hudu sawa'al lisa'ilin wannan kuma daidai ne da amsar waɗanda suke tambaya kuna jina na halittar kasar kwana nawa sanya dutse da ado da kaza da kaza kwana nawa a kwana biyu dai kwana biyu in kika hada ya zama nau kenan hudu halittar ƙasa kwana biyu sanya duwatsu a samanta da sanya ado da abin da zai zama ado na tudu da kwari da bishiya da bishiya mai ɗaci bishiya mai barci bishiya mai zaki da kaza da kaza cikin kwana nawa biyu shine arba'ata ayyami in kika hada da waɗancan biyun da waɗannan biyun zai baki lissafin hudu eh eh halitta kasar kadai kwana biyu sanya kawa kwana biyu in hada ya zama nauke na shine yace fi arba'ati ayyami cikin kwanuka hudu in kika lissafa da kwanuka biyu na halitta ƙasa da kwanuka biyu na sanya mata ado ya zama fi a yamin sawa'an lisa'ilina saura kwanuka nawa kuma a cikin shida saura kwanuka biyu Allah ta'ala ce sun mastawa ila sama'i sannan sai ya nufaci halittar sama domin ai istawa ya yi ta'addi da ila sun mastawa ila sama'i sai ya nufaci halittar sama wahiyar dukhanun a lokacin sama tana cike da hayaki ba ta zama sama wata kan wata wata kan wata ba tana hayakinta faƙala laha sai Allah ta'ala ya ce ma sama walil ardi ya ce ma ƙasa itiya ƙau'an ku zo da san rai ku zo a matsayin kunyi yi Allah biyayya aukar han ko ku zo tilas ta, sai sama da ƙasa suka ce a ta yi na ku riƙe mun wannan wurin ƙalata a ta ta'i'in kuna jina ko Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da bamu labarin halitta samai bakwai da kasai bakwai ya ce hunna sai ya zama da su saba a samawatin fi yaumaini wannan hayakin da ya makare sama kawai wahiyya dukhanun to wannan hayakin hunna saba a samawatin sai Allah ta'ala ya zartar da shi ya zama sammai bakwai fi yaumaini a cikin kwanuka guda biyu wa au hafi kulli sama'in amraha ubangiji Allah madaukin sarki yema kowace sama wahayin abin da ke tare da ita lissafi nawa ya fito shida halitta ƙasa kwana biyu sanya ado a ƙasa ɗin halitta sama kwana biyu in an hada shida da nasu alƙur'ani mai girma ba isra'iliyat ba ne ba ɗebe-ɗebe ba ne Allah ta'ala ya ce wa zayyan sama a duniya muka ƙawata saman duniya bi masabiha da fitulu wa hibban da tsaro ga fitulu ga kuma tsaro nau kenan biyu ai kira ganin ga tauraro ga rana ga wata a sama ƙunga fitulu ne masu hasken gaske sannan kuma wa hibzan ga tsaro babu wani hatsabibi da ya isa ya cewa ya taka ɗab ɗab ya je sama hatsabiban hatsabibu cewa suka yi wa anna kunna na ka'udu min hama ƙa'idar lissam faman ya stami al'ana ya ji da lahushi habar cewa suka yi wa anna lamas na sama'a fawa da na ha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce sun nemi su je sama sai suka same ta an cika ta da tsaro tsaro na tashin hankali tana da tsaro sosai da sosai mala'iku ne suke tsaranta to wai amma rana tsaka kai sai wani bibi ya tashi ce wai ya je duniyar wata ko ya je duniyar rana ko ya je waye waye waye waye kawai ya ɓace a gajimare ne ya je ya gama gantalin shi ya dawo kwarai kuwa amma wai batun a ce wai an je duniyar wata wai an je duniyar wata to wannan tsabagen ƙarya ne kawai zunzurutunta kuma imani da haka zai taba wa mutum imaninsa don gashi Allah ta'ala ya ce wa na sama a duniya bi masabiha wa hibba waɗanda suka fahimci addini fahimta na 'yan abin nan 'yan bana bakwai mana sun je sun karanta karatunsu na science to yanzu suna so su musuluntar da shi sai su ce to ya Allah ya ce abin nan يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي wannan sultan din shine ilmin da suke da shi ne yanzu kun da wannan sai su ai sultan din shine ilmin da ake da shi ne yanzu ci gaba da aka samu babu wani wanda ya faɗi wannan inda ya konkwadi tafsiri inda ya san me qur'ani yake nufi dan da Allah ta'ala ce la tanfuzuna illa bi sultan sai ya ce me ya eh, yace fa bi ay yursalu alaikum mashwaafun min narin ko da da sultanin yursalu alaikum mashwaafun min narin wa nuhasun fala tantashira to wannan kenan in ma mun sallama cewa wai sultan din wai ilimin da kai kake nufi ne sai mace to ya Allah gaba kadan ya ce yursalu alaikum mashwaafun min narin wa nuhasun fala tantashira tsoron kawai mutum da an shiga kumbo an tafi can kawai mutum ya je ya ɓace a abin nan kawai ya je ya gama gantanin shi ya dawo amma waya cewa an je duniyar wata har an shiga an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi akwai hatsabibai irin waɗanda abin nan da Allah ta ya ce mun kiyaye sama min kulli shaytanin marid akwai shaydani wanda yake shaydanu ga wanda yake imani da Allah ya inkarin tashi alkiyama kuma su ne za ta sun je duniyar wata sun je duniyar kaza sun je duniyar kaza wannan kawai ki karanta kawai ke ma ki karanta shi kenan kawai amma duk ƙarya ne wannan al'amura ɗin in kina son ki sha bayani tsaftataccen bayani ki samu adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an suratul hijri a lokacin wannan kisra zaki sha karatu a ciki nan garki zai ki wasa da abin da ya taba imaninki dan tambaya anan wai wata nan da ake ce awa an je saman shi a wata sama yake eh sama guda nawa muke da su a wace sama yake kun yi shiru eh sama sanan du saman duniya wannan sama ta kusa da muke na kin yi shiru sama ta farko wadda kuma ta ce eh abin nan ce kuma shi ce sama ta bakwai bai faɗa ne ko ka cinci ka cinci ne an na tambaye ku ba da dalili za ku ba da dalili wasu majalisun komai kika ba da sai kina da dalili eh Allah ta'ala yana cewa cikin suratu inna arsalna mhm. alam yarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa waja'ala al-qamara fihinna nuran alam yarau kaifa khalaqa alam yarau ne ko alam tarau alam yarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa shin buku ga yadda ubangiji Allah madaukakin sarki ya halacci sammai bakwai ba wata kan wata waja'ala al-qamara fihinna ya sanya wata a cikin su su sammai naudin bakwai kenan nuran ya zama mai haske kenan wannan wata shi ke haska samai bakwai ɗin kenan sai a zuwa a ce wai mutum ya yi kaza yi kaza yi kaza Allah ta'ala ya sauki Allah madaukin sarki yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa sama inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin a cikin kwanuka guda shida kun gane ko mun yi yanzu mun zo zuwa ga fi sitati ayamin cikin kwanuka shida mun yi magana akan kwanuka shida mun yi magana kuma akan yadda kwanukan suka kasance kwanaki biyu me halittar ƙasa kwanaki biyu na biyu ƙawata kwanaki biyu na uku halittar sama to yanzu da sama da ƙasa wace Allah ya fara halitta aha malamai me Allah ya fara halitta ƙasa ko sama Allah bai kuka ce na mai dalilinku eh eh Allah ta'ala ya ce a antum ashaddu halkan am sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha والأرض بعد ذلك دحاها Taala بابا ce a الله تعالى ku أأنتم a أشد خلقا kuka fi tsananin halitta halitta ku ce tafi girma amis sama ko halitta sama da halitta ku da halitta sama wace tafi rafa a samka ha Allah ya ɗaga rufinta nan da ya bashi kurkusa da fasawaha sai daidaita ta wa aka laila lailaha wa aka raja ha sai ce wal arda da zalika ita kuma ƙasa bayan haka bayan mai kenan bayan sama da ha abdullahi dan abbas sai ce ina ƙasa ita ce aka fara halitta kun lura ku lura Allah ta'ala ce yi wal ba da zalika da haha bayan da Allah ta'ala ya halicci ƙasa ya sanya mata ƙawa ya halicci sama ya daidaita ta sai kuma ya zo ya yi ma ƙasa haha wai menene addahau shine akhraja minha ma'aha wa mar'aha kun lura ko so bayan da Allah ta'ala ya halicci sama ne sai ake ma ƙasa addahau aka girgiza ta yadda in an yi ruwan sama za ta fita da tsirrai ta yadda a da halittar da aka yi mata an yi mata halittar da ko da an yi ruwan sama sai dai ruwan ya gudana ya wuce kawai ba zai shiga ciki ba kuna jina to amma da Allah ta'ala ya halitta sama ruwa zai sako kenan sai aka yi makasa addahau cewar da an yi ruwan kuma ta fitar shi ne shine akhraja minha ma'aha wa mar'aha ina fatan mun jiya da ayoyin alkur'ani din suke tafiya sai maje fadin sai maje gaba ta nawa ta uku gaba ta uku ita ce wacce gaba kuma Allah ta'ala ya ce gaba ta uku ita ce su mastawa alal arshi sannan Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu daidaituwa da ta dace da shi alal arshi akan al'arshi ya daidaitu daidaitu da ta dace da shi akan al'arshi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce sun mastawa sannan shi ɗin ya daidaitu don shi yake ba mu labari ya ce rabba kuma rabbakumullahu lazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin yi kushi lailan nahara ya tulubu hasisan wa shamsa wal kamara duk wa yake ba mu wani labari Allah maɗaukin sarki to shi ne ya ce mana sun mastawa alal arshi sannan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya daidaitu a al'arshi daidaitu wanda ta dace da shi shi kaɗai ya san irinta subhanahu wa ta'ala to wannan batu akan daidaituwa akan al'arshi da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi idan muka kallaci ayoyin alƙur'ani mai girma akan abin da ya shafi istawa da abin da ibiyo bayanta kullura istawa da abin da ibiyo bayanta yanzu da Allah ta'ala ya ce sun mastawa me ya biyo bayanta ala kuna jina ala ya biyo bayanta ta ɗazu da muka yi a fusilat sun mastawa ilas sama me ya biyo bayanta ila fatam abin nan abin nan abin nan faɗin Allah ta'ala da ya ce walamma balaga a shudda wastawa atainahu hukuman wa ilma falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu akwai ala akwai ila babu kenan yanzu istawa tana da bangarori guda nawa uku ko dai ala ta biyo ta ko kuma ila ta biyo ta ko kuma ta zo babu ala babu ila wace ce za ta maimaita min eh na'am malam hafsa eh a daga murya na'am ni ba na ji eh ta ce lafazin istawa ta kan zo ila ta biyo ta ɗaya eh? ah to wani kika ba da su to ta ce istawa ala ya biyo na farko kenan na biyu kuma istawa ila ta biyo na uku kuma istawa babu ila babu ala wace ce za ta maimaita mhm. Mhm. ila ta biyo mhm. ala ta biyo ya zo kuma ba tare da ila ba ko ala aha wace ce za ta maimaita to waɗannan in kika gane waɗannan al'amura a cikin ƙwar'ani sai abu ya zo muke da sauƙi yanzu sai mu je buga misali misalin istawa wacce ala ta biyu kun gane ko? na'am ta ayi ta ce muka kawo yanzu sun masawa alal arshi ayi ta muka kawo yanzu sai a kawo mana wata rahmanu. alal arshi stawa barakallahu fikum ɗaya kenan Allah ta'ala yana cewa litastawu ala zuhurihi litastawu kun ga fili ne mudari'i wannan da muka kawo fili ne madi litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi a aya da yake mu samu nawa biyu litastawu ala zuhuri suma tazkuru ni mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun hakan nan kuma fa idza stawaita anta wa man sai ce ala alfulki kuma shi ma an samu istawa ala tabiyo tabiyo shi kullu na biyu istawa هو الذي جعل له هو الذي خلقك وجعله آه فرق عاير هو الذي خلق لكم ما في السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض jami'an sun masawa ila sama sun masawa ila sama huce yaran nan ya ji hankali na haka sun masawa ila sama ga sun masawa sai ila ta biyo bayanta muna jin wannan nam sai na uku sai na uku wanda yake babu ila babu ala wala ma balaga ashuddahu aitainahu hukuman وعلما إيه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه waɗannan su ne alfas na istawa da suke zuwa a cikin alkur'ani mai girma waɗanda suke ko dai ila ta biyo ko kuma ala ta biyo ko kuma ta zo babu ila babu ala kuna jina sosai da sosai to yanzu abu na gaba menene ma'anoninsu idan ila ta biyo menene ma'anar idan ala ta biyo mecece ma'anar idan ba ta zo da kowanne ba menene ma'anar kuna na idan ila ta biyo to yana zuwa da ma'anar alƙasudin ne galiban idan ila ta biyo istawa yana da ma'anar alƙasudu nufata ma'ana su mustawa ila sama sannan ya nufaci halittar halittar mai kenan halittar sama su mustawa ila sama sannan ya nufaci halittar sama kamar yadda muka karanta ɗazu huwa ladhi khalaqa lakum ma fil jami'an huwa ladhi khalaqa lakum ma fil jami'an fi mastawa ila sama shine wanda ya halitta abin da ya halitta abin da ke ƙasa sannan ya nufaci halitta sama hakan na wata makaranta da su sun mastawa ila sama'i idan ba na ce ku ku rike mai ita ba sun mastawa ila sama'i sannan ya nufaci halitta sama saboda ila ta biyo na biyu kuma ne mai istawa mai ala idan istawa mai ala ya zo idan ala ta biyo istawa to tana nufin daidaituwa akan abu a akan shi a daidaitu akan shi abinda zai nuna miki haka shi ne faɗin Allah ta'ala da ya ce fa'izastawaita kuma idan ka daidaitu an ta kai karan kanka annabi nuhu alaihi salatu wa man ma'aka da duk waɗanda suke tare da kai ka daidaitu alal fulki akan me akan jirgin ruwa litastawu ala zuhurihi domin ku daidaitu akan bayansa bayan me wannan abin da Allah ta'ala ya ambata muku na an'am wannan abin da Allah ta'ala ya ambata muku na al'an'am idan kuka daidaitu akai litasawa ala zuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alaihi in kuka daidaitu akan shi kenan duk wani yana nuna mana in dai istawa ce ala ta biyo to kawai yana nufin daidaituwa akan abu daukaka akan shi kun lura da wannan sai na uku ya zama na babu ila babu ala shine wala ma balaga ashuddahu wastawa atayna hukma wa ilma to anan kuma yana nufin wala ma balaga ashuddahu lokacin da ya cika abin da ya kawo girmansa wastawa ya daidaitu ya cika ya zama ɗa namiji ya zama cikakken mutum atayna wa hukuman wa ilma sai maka bashi hukuman wa ilman wannan su ne ma'anoninsu guda hudu a yaren larabci a cikin alkur'ani mai girma da allah maɗaukin sarki ya ce inna kuma allahu alladhi khalaqa samawati wal arba fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi daidaituwa wanda yake nufin daidaituwa akan al'arshi ma'ana kenan shi yana saman al'arshi al'arshi yana yana me yana kasan shi kuma ya daidaitu akan al'arshi din abubuwa guda biyu ne anan ya kamata mu fahimta akwai daidaituwa akan al'arshi akwai kuma cewar shi yana sama abubuwa no kenan biyu kowace aƙida ce mai zaman kanta da ƙur'ani ya tabbatar da ita kada ka hada su su zama daya kada ki ce ai daidaito istawa alal arshi yana sama a'a istawa alal arshi ya daidaitu akan al'arshi arshi daya kenan sannan kuma yana sama shi kuma daban ayoyin shi daban suke abubuwa no kenan abubuwa guda biyu ubangiji Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ana yake cewa sun mastawa alal arshi sannan Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi. irin daidaituwar da ta dace da shi ba irin daidaituwar mai mota akan mota shi ba ayin kin lura daidaituwar mai mota akan mota da daidaituwar mai mashin akan mashin da daidaituwar direban jirgin sama akan jirgin saman shi da daidaituwar direban a eh, jirgin ruwa akan jirgin ruwansa da daidaituwar mai kwashe tuwo akan kujerarta kun san ya sha banban ai ya sha bambam ko bai sha bambam ba to haga a wannan ma kenan ya sha bambam kuna ji na ko a wannan ma ya sha bamban balle kuma ga na Allah madaukakin sarki abin da yake wajibi a kanmu shine mu yi imani da yadda shi Allah ta'ala din ya faɗa yace mana ya daidaitu akan al'arshi ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana bayanin cewar ya daidaito akan al'arshi abin da yake wajibi a kanmu shine mai imani da cewar ya daidaito akan al'arshi don haka ya ba mu labari a cikin littafinsa fassara wannan ayar sun mastawa alal arshi wannan littafin da ke gabana tafsir ɗin ibn kasir ne kun gane ko shi kuma ibn kasir ya rasu ya koma ga Allah a shekara ta ɗari bakwai da da 774 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga kenan yana da wajen shekara nawa da rasuwa wajen shekara 600 da wani abu don kada ka ce abin da aka faɗa a ciki suwane ne suka faɗa kun gane ko zan karanta abin da ya faɗa lokacin da yake fassara wannan ayar ya ce wa amma ƙauluhu ta'ala amma faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce sun mastawa alal arshi ya ce falin nasi fi hazal maƙami maƙalatun kasira ya ce mutane a daidai wannan wurin suna da maganganu daban-daban kasiratun jidda maganganu sosai da sosai laisa hadha mawdi'a basutiha nan ba shine wurin da zamu zayyano waɗannan maganganun ba wa inna ma nas wa inna ma nasluku fi hadha al-maqam yace abin sani kawai zamu bi a wannan wurin mazhabar salaf salih shine mazhabar magabata na kware da suka wuce kenan shi karan kanshi ibnu kasir din bai dauko magana shi bai sa magana shi ta zama fassarar ayar ba shi ma ya ɗauko maganganun magabata ne ya ce malik maganar imam malik ibn anas wal auza'i da alza'i zakal musabbihu wa sauri da sufyan sauri wa lais ibn sa'ad da lais ibn sa'ad al-misri wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmada da imam ahmad ibn hanbal wa ishaqa da ishaq ibn rahoya wa ghairihim buni rahoya ishaq buni rahoya wa ghairihim min a'immatil muslimina da sauran manya-manyan magabata waɗanda suke jagori na al'umma musulmi addini ƙadiman da wa hadisan da yanzu kuna jina ibnu kasir ya ce zai ɗauko maganarsu wa huwa imraru haka ma ja'ad shine mutum ya tafiyar da ayoyin kamar yadda suka zo ba tare da ya ƙara ba ko ya rage in kika ce istawa ma'ana shi istaula kin ƙara harafi wani harafin lamun mutum zai zama kamar bani isra'ila kenan da Allah ta'ala ya ce fa qulu hitta sai suka ce hinta sai Allah ta'ala ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun ya ce imraruha kama ja'at min ghairi takyifin ba tare da mun kayyafa ya abin yake ba wala tashbihin ba tare da mun kamanta cewar daidaituwar irin ta mu bace ko irin ta wani wala ta'til ba tare kuma da an goge ba an ce ba a yadda ba ai istawa din nan ai mulkuhu ai mulkin sa ne a'a wai shi baya so ya ce Allah ya daidaito al'arshi ya ce mulki to in ka ce mulki Allah bai ba wani mulki ba Allah ya ba wani mulki ai ya ce wa zahiru abin da yake a fayyace a fili almutabadiru wani ilal azhanin mushabbihin abinda ya zo zuwa kwakwalen waɗanda suke siffanta Allah da halittarsa manfiyun anillah wannan abin ya kori ga Allah maɗaukin sarki fa inna Allah la yushbihu shay'un domin Allah ta'ala babu wani abin da i kama da shi min khalqihi a laysa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah madaukakin sarki wa huwa samiul basir shine kuma as-sami'u mai ji al-basir mai gani balil amru malam yace ibnu kasir kenan yace al'amarin fa kama qala al-a'imma kama yadda malamai suka ce ne kamar yadda malamai suka ce ne minhum daga cikin malaman akwai nu'aim ibn hammad al-khuzai akwai nu'aim ibn hammad al-khuzai shaykhul bukhari malamin imamul bukhari ne kun ji maganar ko na ce muku ibn kasir bai dauko magana shi ba shi ma maganganun malamai ya dauko daga cikin malaman akwai imam malik akwai shafi akwai ahmad bin hanbal akwai malamin bukhari ya ce ƙal malamin bukhari ya ce man shabba Allah bi kafar duk wanda ya sifanta Allah da halittarsa to wannan mutumin ya kafarta don Allah ya ce laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu duk wanda yayi musun abinda Allah ya siffanta kanshi da shi da kafara ya kafarta wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu babu da dai babu cikin duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi wala rasuluhu ko abin da manzan shi ya siffanta Allah da shi babu tashbihun babu kamancece ne a ciki fa faman asbata lillahi ta'ala duk wanda ya tabbatar ma Allah ta'ala ma waradat bihil ayatu sariha abin da ayoyi suka zo da shi a fili wal akhbaru sahiha da ruwayoyi na hadisai ingantattu alal wajhi allazi yaliqu bi jalalillah ta hanyar yadda ya dace ga Allah madaukakin sarki wa anillahi naqais ya share ya kore ma Allah ta'ala dukkan sifofi na tawaya faqad salaka sabilal huda to wannan ya bi tafarki wanda yake na shirya kullura wannan ita ce magana da zamu karanta a daidai na akan ta ne malamai suka dinga sharhi yace wa jami'u ayatu sifati umiruha haqqan kama naqala tirazul awwalu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu wa kullu ma lahu min as-sifati athbataha fi muhkam al-ayati aw saha fi ma qalahu ar-rasulu فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت ما اعتقادنا لما له اقتضت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل min gairi takayifin wala ta'tili wala tashbihin wala tamthili bal qawluna qawlu a'immatul huda tuba liman bihadihim qad hitada sai yace wasami dhannau amina tauhidi tauhidi isbatin bila tardidi qad absaha al-wahyu al-mubin hudan فالتمس الهدى المنير منه منير a لا تتبع أقوال rawin مارد غاو مضل مارق معاند falaisa ba da radda zata biyani mithqalu dharratin min imani wato wurin nan akwai karamniya sosai da sosai tsire ki kawai shi ne ki imani da abin da Allah ta'ala ya faɗa amma sai ki ga mutum ya ce kun ga dai abin da malam ya faɗa mana ya ce shi ne maganar Imam Malik ibn Anas sai kuma ki jo sun ce wai su a malikiya gashi kuma a abin nan gashi alhali malikiya ga abin da ita ce maganar Imam Malik ibn Anas ɗaya kenan na biyu ibn abi zaid ne a cikin risala cewa yi wa annahu fauka arshihil majidi bi zatihi shi Allah ta'ala yana kan al'arshinsa mai girma bi zatihi da zatinsa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi shi Allah ta'ala yana ko ina da ilminsa kun lura da maganar da zatinsa yana ina yana sama kan al'arshinsa da ilminsa kuma fa yana ko ina in kika bi wannan kina daidai da ayoyi da hadisai baki daya to amma wasu suka ba ma irin waɗannan fasarori irin waɗannan ayoyi fasarori a ce ba haka ba ai istawa din nan ga abin da yake nufi ai waye waye ga abin da yake nufi gaba ɗaya suka cire ma Allah ta'ala sunayen shi suka goge mai sunayen su waɗansu sunayen da suka bari dudu ba su wuce kirga su da yatsu ba sunayen da suka bari ba su wuce ki lissafa su da yatsu ba don abin da ba su bari ba su wuce ba walƙidamu walbaƙa'u walhayatu wasu dai sifofi kawai suka ƙyale amma sauran ba su yadda da su ba Allah ta'ala ya sauwake sannan su ma waɗannan ɗin da suka ce sun yadda da su ki ji yadda suka ce Allah mai magana ne sai a ce ba da baki ba ko yana magana ba da harshe ba in kika ce mana Allah yana magana ba da baki ba sai kin yi magana da me yake magana sai kin yi magana kwarai kuwa in jiga ce yana magana ba da harshe ba to sai kin yi magana da me yake yi amma jiga ce Allah yana magana kika shiru to babu wanda zai tambaye ki da me kun lura da wannan maganar to in jiga ce Allah yana magana ba da harshe ba da Allah ta'ala ya ce da sama da ƙasa itiya ƙau'an aukar han ƙalata a taina ƙwa'i'ina sai sama da ƙasa suka ce a ta yana ƙwaye na da me suka ce suna da harshe suna da baki to da me suka ce ana ba ku ajiya ɗazu wace ajiya to sabbihu lahu tu sab'u wal wa man fihin sama da sama sama bakwai da ƙasa bakwai suna ma'alla tasbihi da me suke yi ɗaya. wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi komai yana ma Allah tasbihi da me yake yi wai kin ce Allah yana magana ba da baki ba kin ce Allah yana magana ba da harshe ba to yadda me yake yi ku titiran bino da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama yake hawa ya yi hudu ba kuna jina yana hawa ya yi hudu ba sai wata mata ta kera mai mumbari da ya hau kan mumbarin sai ku ta jiran dabino na ya kyakyace da kuka yana cikin bukari kitabul juma'a to ku ta jiran dabino nan da mai kuka da kika ce ba Allah yana magana ba da baki ba a fakaici ba kina kamanta shi da ku ci jiran dabino ne kwarai kuwa tsakuyoyi duwatsu sun yi sallama sun yi tasbihi a hannun manzan Allah sallallahu ta'ala sallama da mai suka yi in kika ce ba da baki ba kina kamanta Allah fa da dutse ne fa kwarai kuwa amma in kika ce Allah yana magana ba wanda zai ce da ke da baki ko ba da baki ba in kika ce Allah yana magana ba wanda zai ce da ke da harshe ko ba da harshe ba amma ke kika ce yana magana ba da harshe ba to dole ki magana kuma ki yi bayani da me yake yi eh ke kika ce yana magana ba da baki ba to dole ki magana da me yake yi tunda kin ce ba da kaza yake yi ba to dole ki ce ko da kaza yake yi Allah ta'ala ya ce al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu alaihim arjuluhum da me za su yi hannu da kafa da me za su yi magana wato gurgurdan yadda mutum ya bar makaranta annabta gurgurdan yadda kafa shi take zamiya wai duk wannan sun yi gudun ne dan kada sifanta Allah ta'ala da halittarsa sai suka je suka halatta suka sifanta shi ko dai da babu kun gano wannan ko dai a siffanta shi da babu ko kuma a siffanta shi da abin da yake jama'ad mara motsi tunda dutse yana tasbihi kika ce Allah yana tasbihi ba da baki ba yanzu kin kamanta shi da me dutse ko kuma a kamanta shi da babu me a kamanta shi da babu a ce shi Allah ta'ala baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma da me aka manta shi da babu wannan lissafin naki duk wanda ya iya lissafi to ya san wannan lissafin naki na babu ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma wannan sifa ce ta me ta babu kun gane wannan da kyau to shine ko dai mutum wai dan kada ya tabbatar ma Allah ta'ala abinda Allah ya tabbatar ma kanshi garin wannan gudun sai je sifanta Allah ta'ala da abin da baya motsi kwata-kwata jamadat kenan ko kuma ya sifanta Allah ta'ala da babu yanzu wannan laifi ne kai wannan malamai me ya ja mutum ya kai ga irin waɗannan al'amura na kifa shi ne ki faɗa abin da Allah ya faɗa ki tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar shi kenan kin kammala to amma mutum ya hakiki ce ya hakiki ce ya hakiki ce da Allah ta'ala ya ce yana ji yana gani to ai mutum ma yana ji yana gani ne ya ce laisa ka misali shai wa huwa sami'ul basir to amma sai suka ce Allah yana ji wai sai suka ce yana ji ba da kunne ba to sai ki magana da me yake ji yana gani ba da ido ba sai ki magana da me yake gani kwarai kuwa amma kika ce yana ji babu wanda zai tambaye ki da kunne in kika ce yana gani ba wanda zai tambaye ki da ido amma ke da kika ce yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ido ba to sai kin yi bayanin kuma to da me yake gani kuma da me yake ji Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu baki daya wannan ba karamin wuri bane na bata da yawa haka zaki ji ana ta fassara ma dalibai wani haka aka lakana mai bai sanya aka lakana mai ba ashe yana ta aibanta Allah subhanahu wataala ne yana ta kaza yana ta kaza yana ta kaza duk waɗannan sifofi ne na tawaya wai shi abin da yasa yake korewa kulura fa na farko ma dai korewa fa ba ta bace korewa ba ba ilimi bane Allah ba shi da kaza Allah ba shi da kaza Allah ba ilimi bane wannan ki lura manhajin Qur'ani korewa ijmalan ake yi a dunkula ake yin ta tabbatarwa ce ake yi tafsilan me zai nuna miki wannan laisa kamithlihi shay a dunkula kenan amma tabbatarwa fa wa huwa as-sami'u al-basir duk abin da kika kore in bakin tunano kishiye shi in bakin tuno adalci ba fa bai yi ba in kika ce Allah ba azzalimi bane in bakin tunano cewar in ba ki hararo cewar shi adili bane fa wannan kore da kika yi bata yi ba kware kuwa e in kika ce Allah ta'ala ba a zalimin sarki bane to sai kin hararo a zuciyarki ki ba a zalimi bane saboda cikar adalcinsa in ba ka sai zama na kina nufin ba a zalimi bane dan bai samu dama ba kenan in eh, kware kuwa haka wani ya ce qubaylatun la gajiru na zimmatin wala ya zulimunan nasa habata kardalin. ya ce ƙobayilatun ‘yar ƙabila ce ba ta huta cikin cokali ba la ya gadiru na bizimmatin ba sa warware alƙawari. kin ji jimlar ba sa warware alƙawari yabo ne ko fallasa a bayyane yabo ne don ba warware wala ya zulimunan nasa ba sa zalintar mutane habbata hardalin ko da da abin da ya kai girman ƙwayar komayya ne amma shi da ya faɗi wannan maganar yana nufin fa qubayl ya ƙabila ce ba ta da ƙarfi ba ta da ƙarfi shi ya sa ba za ta iya wannan ba kenan kunga bai hararo adalci ba bai hararo ba ta warware alƙawari ba saboda cika a'a ba ta warware alƙawari saboda in ta warware alƙawari za a nakaɗa mata duka ba ta zalunta saboda in ta yi zalunci za a ɗanɗana mata azaba kenan wannan bai yabe ta ba zargin ta yi to amma sai ki ga mutum ya zo yana shi ba fari ba shi ba baki ba Kullura shi ba rawaya ba shi ba kaza ba in kika kore shi ba kaza ba shi ba kaza ba abin da kika yi shiru akai ya zama shikenan eh mana wasu kuma su sa a hansa ɗinsu su dinga ji wasu tauhidi yake yi shi Allah ba faɗi bane shi ba baki bane shi ba rawaya bane shi ba kaza bane shi ba kaza bane wallahi yana da hatsari kan mutum ya je halakar da kanshi halakar da wani Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya mana gamtakatar saboda ki tabbatar ma abin Allah abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi na farko dai ayoyi guda bakwai sun tabbatar da Allah ta'ala yana sama abin ya daidaitu akan al'arshi ɗaya kenan na biyu kuma ayoyi da yawa sun tabbatar da Allah ta'ala yana sama na faɗa da su akidoji ne guda biyu daban-daban tabbato yana ya daidaitu akan al'arshi daban ayoyi ne guda bakwai wannan ita ce ta farko a cikin bakwai din ayoyi kuma da suke nuna shi yana sama daban kun lura ayoyin da ke nuna yana sama cewar Allah ta'ala yana sama wannan baya bukatar dalili sai dai kawai ki ƙara ki kawo dalili don ƙara mu miya gishiri amma baya bukatar dalili dan da an tambaye ki ya kike addu'a haka kike yi me yasa baki haka haka saboda yana ko ina ki haka sai a ce kai wacce ko lafiya wacce lafiya take kuwa amma me yasa kike haka eh don yana sama ne sai yake haka kurma in zai rantsuwa yake sai ya daga hannu sama ki tambayi yaro karami wanda bai zo inda ake cewa Allah yana sama ba bai je inda ake cewa Allah yana ko ina ba ki tambaye ki ce ina Allah yake zai ce miki yana sama kullurar jumlar bai je inda ake cewa Allah yana ko bai je inda ake cewa Allah ya ce shi Allah din yana sama ba bai je kuma inda ake ma Allah kage a ce wai yana ko ina ba duk bai je ko ina ba ki tambaye shi zai ce miki Allah yana sama kenan cewar Allah yana sama baya bukatar dalili kun lura da wannan cewar ya daidaitu akan al'arshi shike bukatar dalili kun lura da wannan cewar ya daidaito akan al'arshi shi ke bukatar dalili domin wani abu ne na daban da ilimi ke amma wannan cewar yana sama baya bukatar dalili to amma za a kawo dalilan Allah ta'ala ya ce a amintum man fi sama'i an yakhsiba bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fi sama'i an yursila alaykum hasiban fa satalamuna kafa natir amma yake sun ce man fi sama'i wai ai mala'ika kenan to mala'ika ɗaya ne a sama tambayi kenan ai mala'ika ɗaya ne a sama dan ya ce a amintu mafi an ya khasifa bai ce an ya khasifu ba mala'ika ɗaya ne a sama e mala'iku dubu saba'in ne suke shiga baitul ma'amur in sun fita yau gobe dubu saba'in za su shiga jibi dubu saba'in zai ce mala'ika ɗaya ne shi ma ya san ba zai faɗa haka ba ga wani aiki na ya tabbatar da Allah ta'ala yana sama hakan nan faɗin Allah ta'ala ilaihi yas'adul kalimu tayyibu Wal'amalu amalu salihu yarfa'u ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ayoyi no kenan uku kenan ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi ta'aruju suna hauhawa su hau su suna hauhawa zuwa ina sama no hudu mu je na biyar na biyar ki dubi hamaye tun daga suratu zumar tanzilul kitabi min Allahil azizal hakim in aka ce tanzil sauka daga ina kenan daga sama shine saukarwa Allah ta'ala a farkon suratu zumar yace tanzilul kitabi min Allahil azizal hakim hakan nan a suratu ghafir yace hamim tanzilul kitabi min Allahil azizal alim tanzilul kitabi saukar da littafi daga wurin Allah hakan nan kuma a suratu fusilat hamim tanzilun minar rahmanir rahim haka na a cikin suratu ad-dukhan hamim wal kitabul mubin inna anzalna fi lailatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufra'u kullu amrin hakim amrun min indina hakan nan a cikin suratul jasiya hamim tanzilul kitabi min allahil azizil hakim haka a cikin ma خلقنا ma'ana al-ahqaf hamim tanzilul kitabi min Allah al-azizi al-hakim duk suna nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ɗaya kenan na gaba da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah zai gana da shi ina ya kira shi eh sama to wai ke da kai da kace ka fassara abin da Allah ta'ala ya faɗa na cewar Allah yana sama wai kai za a ce ka kawo tashi hankali amma shi da ya ce yana ko ina wai bai kawo tashi hankali ba yana ko ina yana cikin masai a me ma'ana ko ina yana masallaci kamar yadda yake coci a ko baka fahimci mai kake nufi da ko ina din ba yana wurin zikiri kamar yadda yake gidan giya a wani ba kai kace yana ko ina ba ta ai lafazin ko inan ka kenan ai sannan kuma idan ka ce wai an ce Allah ta'ala idan aka ce yana sama an mai mahalli to kai da ka ce yana ko ina kuma mahalli nawa kai mai yana mina yana lagos yana kano yana maiduguri yana amurka yana makka yana madina yana germany yana tokyo yana ina ne yana ina makan guda kai mai in yi mishi makan laifi ne to kai kayi laifi ɗaya da kace yana wuri nawa ɗaya shi da ya ce yana wurare kuma makanno imai Allah ta'ala ya sauke wanga waɗannan abubuwan gaskiya suna da tashin hankali dole mutum ya natsu ya tabbatar mai zai ce ma ubangiji Allah maɗaukin sarki ya faɗa kadhalahul ulu wal fuqiyya ala ibadihi bila kaifiya wa ma za mu taliyun ilaihim bi ilmihi muhaiminun alaihim duk da Allah madaukin sarki yana sama to ilimin shi fa yana ko ina wasi'a rabbuna kullu shay'in ilma ilmin ubangiji Allah madaukin sarki yana ko ina wasi'a rabbi kullu shay'in ilma wasi'a kullu shay'in ilma ilmin shi ya ishi ko ina da ina lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in sai ya ce ilman bai ce zatan ba sai ya ce da ilimi da ilimi da ilimi ayar da ake magana akan ta ita ce aya guda daya alam tara anna allaha ya'lamu samawati wa ma fil ard min najwa illa huwa rabi'uhum khamsatin illa huwa sadisuhum min illa huwa aina ma kanu thumma yunabbihum bima kanu bima kuntum ta'malun ah thumma yunabbi'ukum bima ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله على كل شيء إن ita ce ake cewa to ai ya ce ma kun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum in dai mutane biyu suna gana mutu uku suna ganawa shine na hudun in su hudu ne shine na biyar din in su biyar ne shine in su dubu ne shine na dubu da ɗayan su haka yake mana amma da me Allah ya bude ayar alam tara anna ya alamu. alam tara ya alamu ya'lamu shin ba ga cewar Allah ya sani ba sai rufe ta da inna allah bi kulli shay'in alim ya bude ta da ilimi ya rufe ta da ilimi dan ki fahimci cewar yana tare da su ne da ilimin sa ba da sa ba ba da abin da nashi ba ba da abin da nashi ba haka ne yace da annabi Musa alaihi salatu wasalam yace innani ma'akuma ni ina tare da ku sai ce asma'u wa'ara ina ji ina gani kenan da yana tare da su ne da zatinsa ai da bai ce asma'u wa'ara ba isa na ce muku cewar Allah ta'ala yana sama baya bukatar dalili cewa da kike Allah ta'ala yana ko ina abin nan cewa da aka Allah yana yana yadaitawa al'arshi shike bukatar dalili amma wanda ya ce Allah yana ko ina shi zai kawo dalili a wannan zunubi mai girma da ya ɗebo dan yana haifar da ta ayoyin alkur'ani mai girma gaba ɗaya da aka faɗa ko kuma karkatar da su daga ma'anoninsu alhalin Allah ta'ala cewa yi wallazi an abin nan wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun ummul kitabi wa khawru mutashabihat fa amma na fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ga alfitinati wa a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ce warasikhuna fil ilmi na amanna bihi kullun min inda rabbina wa mai zakaru illa ulul albab wannan shine abin da zaki imani da shi shine abin da kowa zai imani da shi kada mutum ya zamana ya tozartar da rayuwarsa ya wulakantar da rayuwarsa kada mutum ya zamana ya bar abin nan iliminsa da waɗansu abubuwan sun tafi kawai haka kawai sabahalala ki tabbatar ma Allah ta'ala da abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kan shi. sai ki zauna lafiya kowa naki ya zauna lafiya amma tambayoyi masu tarin yawa ba za ki iya amsa saboda ba idan kika ce wai Allah ta'ala yana ko ina Allah ya tsare mu Allah ta'ala shi kiyaye mu Allah ta'ala ya ce ya kushin lailan nahara Allah yana daukan dare ya rufe yini da shi ya dauki yini ya rufe dare da shi ya qulubuhu shi yini yana neman dare ko dare yana neman yini dare yana neman yini hasisan a guje da sauri ki lura idan aka ce an kusa buɗe baki yanzu kika fita sai kika kamar dare baya tafi kamar yini baya tafiya amma da zarar an ce miki shida tayi sai kiga a guje kusan duk minti goma sai kin samu canjin yanayi ma'ana dare ki ne yana bin yini a guje wa shamsa Allah ta'ala ya ce da rana wal qamara wata wan nujuma taurari musakharatin Allah ta'ala abeban horewa ne Allah ya hore musu hanyoyin da za su tafi wata hanya shi daban rana hanyarta daban daban la shamsu yanbaghi an tudrika al-qamara wala lailu sabiqun nahar kullun wa kullun fi falakin yasbahuna da aka ba a cewa wai rana saki wata a fito ana ta ihu ana ta raye-raye ana ta tsalle-tsalle wai rana saki wata a'a hanyar rana daban hanyar wata daban eh an ce mmm kowa hanyar shi daban kuma rana da wata ba sa kusufi da an haifi wani kada ya daidai da rana ta yi kusufi da haihuwar wani a ce a an haifi wani a a baya daidai da wannan ko kuma a a ranar da wane ya rasu a ce ranar rana ta yi kusufi baya alaka da wannan kun lura da wannan ranar da dan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu ranar dai sufi sai aka ce a ai saboda rasuwar wane rasuwar wane sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah madaukin sarki ba sa kusufi da haihuwar wani ko rasuwar wani ba sa kusufi dan wannan nan kin ga haka kawai haka kawai sai a dinga auna imanin mutane wai wani ya rasu kawai da an yi lilimi sai ku ce ba ku ga an yi lilimi ba kuma tun yaushe ake lullumi yau ba an yi lullumi ba eh to amma wani yara sai a ce ba ku an yi lullumi ba inda dabbobi suna yin nan guda uku uku da razara an ga biyar sai a ce ai an ga dabbobi su ma sai raka jana'iza ce wani lokacin kada mutum ya dinga sa wasu abuwa su zama mai iyar na tantance imanin wani ko jarraba imanin wani kun gane wannan da ke ko yawa Allah ta'ala ya kiyaye don waɗannan abubuwa kada jujjale je bayyana ga mutane su bi shi haka kawai ko ya bayyana a bango a ce ayan ga jujjale ya bayyana a bango kawai a dinga bi ana ta ɗiban ruwan gidan ana ta ɗiban ruwan rijiya ana tawaye ana tawaye gaskiya wato malamai suke cewa wallahi in za mu ga mutum yana taka ruwa ɗab yana tafiya kun gane maganar kamar yadda kike tafiya a dandanin ƙasa ya zama ne yana taka ruwa yana tafiya wallahi ba za mu yadda da shi ba sai mun auna ayyukan shi yayi daidai da na manzan Allah ko bai daidai ba amma kawai haka kawai zaki ga wani baya sallah wai an yafi mishi wani baya sallah wai a maka yake yi juma'a guda baya fita wai a maka yake yi kuma a ce wai Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya ce ala musakharatin bi amri ala ku saurara lahul khalqu duk halittu baki ɗaya na waye na Allah ne wal amru haka nan duk al'amura talautawa azurtawa kashewa rayawa duk komai nashi ne tabarakallahu rabbul alamin albarkatu su tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu baki ɗayansu tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu ne baki ɗayansu subhanahu wata'ala kenan wannan aya ita ce aya ɗaya daga cikin ayoyi guda bakwai da suka nuna ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi ina da jaddadawa daidaituwa akan al'arshi aƙida ce mai zaman kanta cewar Allah ta'ala yana sama aƙida ce mai zaman kanta ku lura abin da nake cewa aƙida in an ce aƙida shine abin da mutum ya kudirce a zuci to kenan in dai kudirin zuci ne babu yadda za a kirasa kiraba mutum da aƙida, idan mutum ya ce shi fa ba ruwan shi kowa nashi ne da wanda ya tsine ma Abu hurera da wanda ya ce mai radiyallahu anhu duka nashi ne shi ma aƙida shi kenan eh aƙida kenan shi a aƙida shi kowa da kowa nashi babu yadda za ki raba mutum da aƙida ko ta zama kyakkyawa ko ta zama mummuna nan ne kai aka sha bamban amma da aƙida ne babu yadda za a yi ki rasa mutum da aƙida shi gajeren misali wani ba cewa yi shi ranar lahadi zai ɗauki azumi ba ba aƙida shi kenan ba kun yi shiru wani kuma ba litinin ba wani ba ɗagawa sai talata ba kowa ba aƙida shi ba kenan babu yadda za ki raba mutum da aƙida so in ma kika ce ba kya so a maganar aƙida to wannan ɗaya ne daga cikin aƙida ki ba kya so a maganar aƙida ƙwarai kuwa aƙida ki ba kya so a maganar aƙida abin da sa wannan an ce aƙida shine ƙudurin zuci waɗannan al'amuran da ake karantawa su ake zuci ki ta yadda ki yadda da Allah ta'ala yana sama shi kenan ki yadda ya daidaito akan al'arshi kamar yadda ya faɗa shi kenan. kun lura da waɗannan al'amura ko to ku babu yadda za a yi mutum ya ce ya rasa wannan ko dai ya ce ya yadda yana kan al'arshi a ƙi shi kenan ko ya zama na bai yadda yana kan al'arshi ba a ƙi shi kenan ko ya zama na ya yadda yana sama a ƙi shi kenan ko ya zama na ya yadda shi yana ko ina a ƙi shi kenan babu yadda za a ki raba mutum da ƙi da shi wani mutum ya sa hannu ya tsinka ma baiwar shi mari saboda tana kiwon dabbobinsa sai ta yi sakaci kura ta kawo bara ta ɗauke tunkiya ɗaya da ya taɗa hannu sai tsinka ma baiwa shi mari sai kuma tausayi ya kama shi sai ya zo ya ce da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama zai yanta ta sai maki Allah ya ce a kawo ta za a mata jarrabawa kenan sai ya mata interview sai maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da ita aina Allah ina Allah yake da lafazin me aina da wani ya ce ba a cewa wala aina kana kin lura ko sai manzo Allah ya ce aina Allah a ina Allah yake Wannan hadisin bai yana cikin muwatta ya ce mata aina Allah ina Allah yake kuna jina qalat sai ta ce fis sama yana sama kun lura da wannan kun ga mata jarabawa kenan akan la ilaha illallah sai ce mata wa man ana ni kuma waye sai ta ce rasulullah kai ma'aikin Allah ne kun ga ya mata tambaya kenan akan muhammadu rasulullah kalmar shahada baki daya sai ma'aikin Allah ya ce da wannan bawan Allah a atiqaha fa innaha mu'mina yanta ta mummuna ce satifike daga gidan annabta yanta ta mummuna ce amma wani kuma sai ya ce yana ina ba a cewa yana sama ba a cewa yana ƙasa to wannan kuma da certificate din shi daga ina haka fa manzo Allah ya faɗa hadisi yana cikin muwatta hadisi yana cikin tafsir da ibnu kasir lokacin da ibnu kasir yazo yana fassara wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'mina illa khata'a wa man qatala mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ma Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi an kawo ganima ya raba sai wani hatsabibi ja'iri sai ya miƙe ya ce ya rasulullah kai adalci a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ma'aikin Allah ya ce in ban yi adalci ba wa zai adalci ya ce alata amununi wa ana aminu man fi sama ya ce yanzu ba za ku amince mini ba ni ne amintaccen wanda ke sama ya ati ne sama isa sabahan wa masa'a labarin sama yana zuwa min safiya da maraice in juwa ya ce yaya Allah yana sama ya ce ni ne amintaccen wanda ke sama shi ne wa Allah maɗaukin sarki wato dalilai akan cewar Allah ta'ala yana sama dalilai ne inda za mu ɗauke su daga nan zuwa ƙashin ramadana ai na faɗa mu na ce ba masa buƙatar dalilai to amma dole kaiwa mutum da ya ka shifa ma bika min al-iskal dole ka cire mai shibohin da yake da su kuma wannan aya ce da ubangiji Allah madaukakin sarki ya zayyane ba sai na janyo ayoyin ba sauran guda bakwai din yanzu ga ɗaya anan cikin suratul araf kuna ji na ta biyu tana cikin suratul yunus aya ta uku ta uku tana cikin suratul ar-ra'd aya ta biyu ta hudu tana cikin suratul rahman abana taha aya ta biyar ta biyar tana cikin suratul furqan aya ta 59 ta shida tana cikin suratul sajada aya ta hudu ta biyar ta bakwai tana cikin suratul hadid aya ta hudu abinda ya sa saboda lokaci ba sai mun ja su duka ba an gwa mutum yana son su ga sunan da bugun kwamfuta sai ku ba wani muku fotokofi sai kowace ta samu ayoyi guda bakwai da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya lissafa cewar shi ya daidaito akan al'arshi na ce muku cewar Allah ya daidaito akan al'arshi shi ke bukatar dalili amma cewar yana ko ina bai bukatar dalili shi yasa waɗannan kawai sai ku ga dalilan ne ga sanan kawai wannan aya tana riga wannan fita to amma cewar yana da yato akan arshi suke bukatar dalili ga dalilan kuma guda bakwai a cikin ayoyin alkur'ani mai girma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin